Sashen Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 25, 21 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar vio Africa a zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu haro barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 30 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan lokaci. yanzu karfe goma na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya amurka tana gargaɗin cewa idan har yaƙi ya barke a makurɗin koriya babu wacce za ta ji jiki illa koriya ta arewa a birtaniya kuma wakilan majalisar dokokin ƙasar suna bayyana ɓacin su kan sake nana ta bayanai na wani bidiyo da ke nuna ƙiyayya ga musulmi da shugaban amurka donald trump ya yi shugaban najeriya muhammadu buhari kuma ya yi alwashin zai kwaso 'yan najeriya da suka makale a libya da kuma sassan duniya daban-daban to rahotanni daga madagali da ke jihar adamawan najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen wanu kowane rana dai yanzu a Najeriya madagali dai kowane rana kowane rana sai a takin garin nan ko wannan kauye ko wancan kauye. To idan kana shirin zuwa ƙasar Libya domin cirani ko kuma ƙetarawa zuwa nahiyar Turai ga wata shawara. wallahi shawara ce ya na gida ko kuma ya wani waje ko da burkina yaje yana na kasa ma Allah ya taimaka ya samu ya ma ta yi su kuma ya ma yaje nan ga wallahi za ku ji karin bayani baya ga haka muna tafi da shirin sai bango ya tsage wanda Jummai'al za ta gabatar da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayin da kuka aiko mana amma da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai koriya tarewa ta saki wani bidiyo da ya nuna shugaban kasar kim jong-un yayin da yake kallon harba makami mai linzami mai ratsa nahiyoyi da ake kira icbm a takaice da turanci rahotanni sun ce an harba makamin ne jiya da safe daga wani wuri da ke arewacin babban birnin kasar pyongyang sabon makamin ya yi tafiyar kilomita 4,500 wadda ya ninka har sau goma inda tashar bincike na sararin samaniya yake kuma makamin ya yi tafiyar kilomita dubu kamin ya fada cikin tekun japan ta gabashin makurdin koriya duk da shakku da masu fashin baki suka yi kan kwari da kuma tasirin makamin jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi gargaɗi jiya laraba cewa gwajin makamin mai linzami na baya bayan nan ya ƙara tura duniya kusa da fadawa yaƙi ba santar da ita daga fitinar ba ta ce amma fa a sani idan har yaƙi ya ɓarke babu wacce za ta ji jiki illa koriya ta arewa hakanan ta kira a ƙasashen duniya da ke majalisar ɗinkin duniya su yanke hulɗar jakadanci da koriya ta arewa ta kowane mataki jakadiya heli ta ce shugaba trump ya gaya wa takwaran aikinsa na china shi jinping ta wayar tarho jiya laraba cewa lokaci ya yi da china za ta dakatar da duk wata jigila ko sayarwa koriya ta arewa mai da yake magana kan gwajin makamin a laraba ta shafinsa na twitter shugaban na amurka donald trump ya alkawarin kakaba gwamnatin ta yan wacce ta zama saniyar ware takunkumi kai tsaye ba tare da gudumawar wata ƙasa ba Burtaniya kuma wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar sun bayyana ɓacin ransu kan sake yayata ko nana ta bayanai na wani bidiyo da ke nuna ƙiyayya ga musulmi da shugaban Amurka Donald Trump ya sake yaɗawa ta shafinsa na Twitter da wata shugabar wata ƙungiya mai nuna wariya a Ingila wacce kotu ta yanke hukunci kan maganganun fusa ta jama'a. wakilan majalisar dokokin da dama sun yi kira ga prime minister theresa may ta soke ziyarar aiki da aka shirya shugaban na amurka zai kai ingila baɗi don allah kai mu shi ba aboki ko ƙawarmu ba ne in ji ɗan majalisa ƙarƙashin jam'iyyar labour david lami ya ƙara da cewa birtaniya ba ta son ziyarar da trump zai kai ƙasar cikin masu sukar har da magajin garin ingila sadiq khan yana cewa yana kara tabbata a fili cewa birtaniya ba ta goyon ba ziyarar da trump zai kai ƙasar kuma da yawa cikin 'yan ƙasar za su kalli kalaman trump ta twitter a zaman abin da ya saba dangantaka tsakanin amurka da birtaniya kakakin firaministan birtaniya ya ce ba daidai ba ne trump ya sake yayata ko nuna waɗannan bidiyo ya ce galibin 'yan birtaniya ba su amince da kalaman wariya da batunci daga wannan ƙungiya ba wadda ya saba al'ada da mutunci da ƙauna da birtaniya ta tsaya a kai shugaban najeriya muhammadu buhari ya alwashin zai kwaso 'yan najeriya da suka makale a libya da wasu sassan duniya ta wajen fara da shirye-shiryen dadadawa al'umma ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa shugabannin afirka da tarayyar turai sun fara wani taron koli jiya laraba kan batun yanci rani batu da ya janyo hankali sosai tun bayan bayyanar wani bidiyo da ya nuna kamar yanci rani daga kasashen afirka ta yamma ana cinikinsu a zaman bayi a libya wadda ya janyo tofin alatsi ne a faɗin duniya da yake magana kan wannan batu shugaban na najeriya muhammadu buhari ya ce abin takaici ne ganin 'yan najeriya a bidiyon ana cinikinsu kan silalla kamar awaki a libya Najeriya ta faɗa ta shafin Twitter jiya cewa 'yan Najeriya mai da 42 sun koma ƙasar daga Libya ranar Talata, kuma fiye da 'yan ƙasar dubu hudu da suka makale a Libyan suka koma Najeriya a bana. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce shugabannin Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Turai da takwarorinsu na Afirka ciki har da Libya suna tattaunawa kan hanyoyin da za su bi su hana masu fasa ƙorin mutane da za su haɗa da matakin soji da jami'an tsaro domin gano sarasalar waɗannan ƙungiyoyi. Kamar yadda kuka ji muna da ƙarin bayani ba labaran duniya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC. Faroma Francis ya isa ƙasar Bangladesh bayan ya kammala ziyarar kwanaki hudu da ya kai makwabciyarta Myanmar a ziyarar da ya iya fito fili ya yi magana kan rikicin 'yan gudun hijiran musulmi 'yan Rohingya daga ƙasar ta Myanmar. Papa Roma ya bar Myanmar yau Alhamis bayan ya ƙaddamar da addu'a ta musamman ga matasa mabiya ɗariƙar Katolika a yangon babban tsohon babban birnin ƙasar kuma birni mafi girma a ƙasar ta Myanmar. Papa Roma Francis ya fuskanci suka daga 'yan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama saboda bai fito fili kai tsaye ya yi magana kan 'yan kabilar Rohingya waɗanda suke tsiraru ne a waɗanda aka hana 'yancin walwala ta kowane fanni na shekara da shekaru a ƙasar ta Myanmar wadda mafiya yawan al'ummar ta suna bin addinin buddha ne a ƙasar wadda suke kallon su 'yan Rohingya a zaman 'yan gudun hijira wato a zaman baƙin haure da ƙasar Bangladesh duk da cewa da dama daga cikinsu sun zauna a ƙasar na kaka da kakanni. Rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyar ISIS a Siriya da kuma Iraq yau Alhamis ta ce hare-hare ta sama da ta kai ya kashe fararen hula 801 tun a shekara ta 2014. wannan alkaluma da, da rundunar ta fitar shi ne yana daga cikin bayananta na wata-wata da take fitarwa akan bincike da take gudanarwa dangane da hare-hare da take kaiwa da yake ritsawa da farar hula. a cikin watan oktoba binciken da wannan runduna ta yi ta bayyana cewa ta yi bincike kan rahotanni daban-daban irin su guda 64 wadda ta samu guda goma sha biyar wacce ta samu 64 daga cikinsu suna da sahihanci inda fararen hula goma sha biyar suka rasa rayukansu ha yanzu rundunar tana ci gaba da bincike kan rahotanni daban-daban kan irin waɗannan hare-hare guda 695 sahabi imam aliyu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc da farko rahotanni daga yankin madagali da ke kusa da dajin sambisa arewa maso gabashin najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen wanu inda suka buɗe wuta tare da ƙona gidaje da dabbobi da kuma abinci daga yola wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton rahotanni dai na ma cewa mayakan na boko haram da yanzu ke shawage a wasu ƙauyukan madagal da ke kusa da dajin sambisa wanda ke zama tungar iminiga masu tada kiri bayan sun kai farmaki ne a wani ƙauye da ake kira wano inda ko suka yi kone-kone da ma kisan rayuka wani mazaunin yankin da ya nemi a sake sunansa ya ce yanzu haka dai al'ummar na madagali na fa cikin wani halin zaman ɗaɗɗar. Eh, sun kwana gidaje sana kuma sun harbe mutane guda uku mutane biyu sun mutu mutum ɗaya ya je rauni. wai babu jami'an tsaro ne a wuraren naku haka. akwai jami'an tsaro ne abun jami'an tsaro suna birjika jirgi suna zaune a wuri ɗaya ai su ba sa tsaron mutane suna tsaron kansu ne Allah suna zaune a wuri ɗaya ba sa zuwa ko ina kawai wai sa ba su umurni daga ina ina ina su to yaushe za mu san fasa mu ka kashe mutane to wani hali kuke ciki yanzu wallahi hali ka kullum gaskiya muna ba bacci muna zuwa da ɗarɗar ba bacci bacci ka babu samsam wallahi ana cikin wahalar kawai ba wanda suke kwana cikin gidajen su yanzu hakan nan ma kowa a waje jiya kwana mutum ya hau kan bishiya jiya kwana ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi karin haske ba kan wannan sabon hari da 'yan bindiga suka kai to sai dai kuma dan majalisar wakilai da ke ma wakiltar mijika da madagali a majalisar wakilan najeriya mr adamu kamale ya ko tabbatar da akwai lamarin tare mako da bai na kaduwar su ne da cewa yau ma mu tashi da bakin ciki mala aziz a kasan madagali a kawo hari ai kone kone a kashe mutane wa'annan boko haram suna cikin suna kewaye da madagali so wayannan mutane ba su yi nisa da garin mu ba to wai babu jami'an tsaro ne a wuraren naku to gaskiya jami'an tsaro su kasa kuma a yanzu da muke magana nan ba mutum da yake kwana da idonsa a rufe a kewaye da madagali gulak duka wa'annan kauyuka nan. shi ma dai shugaban karamar hukumar madagalin yusuf muhammad wanda ya ce in ba a kai musu dauki daga gawa ba akwai fayuwar wasu al'umman yankin za su gudu zuwa kamaru inda ya ce bukatar su yanzu ita ce ta tsaro ba wai tallafin abinci ba. yanzu ina faɗa maka an kone gari gaba ɗaya kowanne. Hmm. an ji an kashe mutane an kone gari an kone gidajensu an kona abincinsu wanda suka yi noma ko ba haka ba shi na shakira na ce mu ba wai tallafi abincin da ake kawo mana zuwa mana shi da bukatar mu ba bukatar mu shine tsaro a ba mu tsaro in an ba mu tsaro to burinmu ya biya kowane rana dai yanzu a Najeriya madagali dai kowane rana kowane rana sai a takin garin nan ko wannan kauye ko wancan kauye mu kuma muna fada wa duniya ga abun da yake faruwa a madagali nan gara fa a doka mataki sosai. wannan rubutun kamar yawan hare hare nan zai sa mutanen kamar su gudu kamaru. Ai yanzu ba kam ai an fara guduwan ba wai wani an fara guduwan eh, kuma na faɗi in an bar madagali ba madagali ba fa za a kawo ina kira ga gwamnati tarayya a yi wannan ba amma matakin kan mutane sun fara saboda mutane sun fara bargari yanzu. Tun ma a shekarar biyar ne dai dakarun Najeriya tare ko da tallafin 'yan sa kai na maharba suka samu nasarar kwato madagali daga hannun mayakan Boko Haram. To amma kawo yanzu kullum sai ka ji rahoton wani sabon hari batun da manazarta ke kallon fa akwai abin dubawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. rahotanni daga karamar hukumar kwaya kusar da ke jihar borno na cewa wani mahari dauke da adda ya shiga wata makarantar firamare a unguwar jabi ya sassari ɗalibai kuma har uku daga cikinsu sun mutu kuma kan haka muke so ku kira mu a shirinmu na dare ku bayyana ra'ayinku kan waɗanne irin matakai ya kamata a rika ɗauka domin samar da tsaro a makarantun najeriya baki ɗaya to amma kafin nan bari mu je ƙasar libya inda yayin da ƙasashen duniya ke ci gaba da allah wadai da rahotannin da ke nuna cewa ana bautar da baƙaƙen fata a libya da ke fama da rikicin siyasa bayanai na ci gaba da fitowa daga kasar kan irin ukubar da mutane ke fuskanta a tripoli babban birnin libya na zanta da wani dan asalin kasar nijar da ke makale a kasar ta libya wanda ya bayyana sunansa a matsayin malam muhammad wanda kuma na fara da tambaya irin girman wannan matsala ta bautar da bakaken fata ke fuskanta ko da ka ba ka da gaskiya kana tafiya ma kai ba ba ma za a kira ka balarabe in ya tashi abin nan in kawai zai ce maka kai bawa ne bawa ne kuma dole ka ɗauki ga wulaƙancin da suke mutane gara ma mutum ya zama tuma a ce sai da shi ne abin ya yi yawa cin zalim ya yi yawa kuma ga mu shugabanni saboda Allah ba a cewa ba na kwarai ko na kwarai amma lalacin sun ce yawa sai masu cewa ma wani aikin ma ba dole bane ma a bamu kuɗi abinci kawai ya kamata a bamu saboda mu yunwa gare mu ɗan ƙasashen Afirka abin da suke tunani da shi kenan wani ma an ka samu wanda bai da imani ba a bai ma kamata a bamu kuɗi ba ma abinci dai na kamata su bamu wancan wata ma da ya labe a goni kanina da aka halbe har lahira a kan ya zo kawai cikin sago ya mm. halbe shi mutane masa suna da labari amma yanzu zuba wani babu wani abin da aka hayan me yi aka harbe shi wani bashi ne hada su kuma ya zo ya kame kudin kenan yake cikin sago ya nika ne kudin ko da ya jiya kawai ya sa abin da ya halbe wannan zargi na cinikin bayi da aka ce ana yi abu ne da ake yin shi a fili ko ko a boye suke yi wallahi abu ne wanda suke yi a ɓoye. amma ba mutum duka zai sanin wurin ba amma da yawa mutane an kama su haka ni ne kuma magana zai kai Abdullah ni san kai na an kama ni an nawa na tsawon lokaci wallahi ni na yi kwana ashirin da uku muna an kai musan wani wuri da wata kamfani ce wadda suke aiza musamman wurin da ake aiza irin motoci waɗanda na yaki su ne muke gyara muna wankewa ana ta tafaki a hudu wasu abubuwa na ta asina na wasu. Kamar kun yi yunkurin tuntubar ofishin jakadancin Nijar da ke nan bunda na Tripoli ku ji yadda za su taimaka muku? Wannan kuma in ka ji musa da ma ba za ka gan ba. Za ka yi su mutum fiye da mutum hamsin ko ɗari ma da safe in ka je. Da sun gan ka tambayar kana za su yi kawo ka. Ba za su bari ma ga musa da ba. Ko miki mata shugabanci. Kuma ba za ka samu wani fa'ida ba. ambasadan ma yau a ce yana tunis yana yana yana europe yana kuma dai ba mu zama amfanin zaman su garin nan ba wasu na da ra'ayin cewa kamar ku me yasa kuka baro kasashen kuka zo nan kasar ta libya musamman ma idan aka yi la'akari da cewa kasar tana cikin rudani na siyasa to wallahi babu matsala dai abin da ya samu tsakan nan wallahi rufin yi gida saboda gida muna cikin matsaloli ga rufe abinci ga rashin kuɗi babu yadda za su yi nan na ka saba zaiwa kuma sai idan ka zo nan yana take wahala nan ya kana kana gida in na fahimci ka baka nan yanzu a mai da kai gida ba wallahi yau dai an ce ga jirgi dai wanda ke tafiya ko kwana biyu ba ni na koma gida yanzu misali ka ji wani yana shirin kamo hanyarsa ta zuwa ƙasar ta libya kamar wata shawara za ka bashi wallahi shawara in ce ya gama gida ko kuma ya wani waje ko da burkina yanzu yana gina ƙasa ma allah ya taimaka ya samu zinariya ma ta yi su kuma kai ma yaje nan ga wallahi muna roƙo da gare ku da hukumomin Niger ga Allah su taimaka mana kuma da mu kasashen mu su da mana aiki wanda za mu yi ko da noman rani ne Malam Muhammad kenan wani ɗan asalin ƙasar Niger da ya makale a kasar Libya. To yanzu agogo anan na cewa karfe goma na safe ne da minti 16 ga Jummai Ali da shirin sai bango ya tsage. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya Malam Muhammadu ya yi tambaya yana zargin cewa duk wanda aka kai sunansa majalisa domin tantance ta ko kuma tantance shi akan wani mukami sai ya ba da na goro. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulrazak Namdas. yana ba shi ansa amma kuma lokaci ya ƙure a saboda haka ga ɗan majalisa abdulrazak namdas da sauran bayani a sani na ba wai sai an bada wani abu ba yadda mutane suke zargi wata ne kawai a bata suna ɗan majalisa amma ni na sa abin ba haka take ba don tambayoyin da 'yan majalisar dattabai suke ma mutane ana yi shi a bayyane ga talabishin jama'a su sani don haka in baka yi abu mai kyau ba jama'a ma suna ji in ka yi abu mai kyau jama'a suna sani in kuma ba su amince da mutum ba suna ba da hujjoji ga hujjan da ya sa ba mu amince da wane ba da ba wai kawai za a je a zanna kawai a ce ba za a gaya maka hujja ba a ce ba amince da wannan ba ta zanna babu in ba amince da mutum ba ana rubuta ga ma shugaban kasa mu ba mu amince da wane ba don ga abin da aka yi ga abin da aka yi ai kwanakin bayan da aka kawo sunan shi magunan efcc ai majalisa ta faɗa cewa ita bata amince da wane ba don akwai rahoton da ta samu daga dss kuma ga shi rawa kuma dai ba ce ba su bada rahoto ba don haka batu ba wai don an bada kuɗi ba ne ina ga wannan ba gaskiya ba ne ana yi ne kila wata rana a ɓata ma sunan yan majalisan kuma na gan ba haka take ba. to game da tambayar shi cewa kun sai ma kanku motoci sannan talaka yana wahala eh maganar motoci eh ni ina son in kara haske akan maganar motoci na farko ba 'yan majalisa kaɗai suke hawan motoci a gudanar da aikin gwamnati ba in ka je ciyamomin local government suna sayan motoci kuma sunan suna nan hudu a Najeriya duka in kin je an an je jihohi kwamishinoni ana saya musu motoci advisors din ma na gwamnoni ana saya musu motoci ministocin da majalisa ma take amince da su kafin zama minista suna da motoci guda bakwai biyar a nan mutum mutum kwaya daya har injiniya ma tana binta baya amma in ka kin je ministry za ki tara akwai motocin da ake saya don ana kawo mana kasafin kuɗi za ki dawa wannan ministry su ce suna da motocin da aka ce pool cars ana kawo a saya aje mu kuma a majalisa aikinmu ne hakkinmu ne mu sa ido musan menene yake tafiya a wayannan ministrori a ma'aikatan gwamnati kaza ko ba za ka yi wannan da tafiya da kafa ba za ka yi tafiya da mota don haka ba daidai ba ne a ga cewa in ciyama na local government ya saya mota shi ba za sa mishi ido ba amma in dan majalisa ya saya mota sai a ga kaman kamar ba a yi mata adalci ba bai yi adalci ba ina gaba mu yan majalisar ne ma mun fi so mu ne aka ya kamata ba bamu motoci mu yi harka da shi don mu sa ido wayan sun da suke ministry ministry din ma za ki ga ba aikin da suke yi da motocin motar tana zanne ma kai ba aiki suke yi da shi ba mu kuma muna aiki da motocin mu ne don haka ina gani muna yin wannan don a e, fannin aikin mu ne kuma e, kasar nan ta ci gaba don haka dole ne ko ya aka yi dole a motoci ko ba dan majalisa ba za sai saya motoci don aikin gwamnati to mu muna aikin ne ina ga a bar mu cewa mu ma mu yi aikin na mu kawo mu gudumawa to me tambaya na gaba bismillah ko To sunana Kumar Iri Haruna Yaji, shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa wato Human Rights Network. Tambaya nake ga ɗan majalisa. Shin me yasa a duk kwamitoci kuna yin ƙoƙarin ganin cewa kun jaddada su? Amma kwamiti da yake kula da harkar doka da kare haƙƙin ɗan adam ba ku damu da shi ba ba ku damu da ku tuntuɓe shi ba. Shin waye shugabansa kuma wani irin aikace-aikace ne da ya kamata a ce kun sa kwamitin nan yayi na ganin yadda yanzu ƙasar nan ɗan adam ana shiga haƙoƙinsa da dama in ban da mu irin mu ɗan ƙungiyoyi da muke ƙoƙarin ganin mun bibiya hususan abin da ya shafi abin da za a ce civilian da wani ɓangaren jami'in tsaro sannan tambaya ta ta biyu ita ce shin yan majalisar ban fahimci eh, a ban fahimci wannan kungiyoyin da shi ba kungiya ba ne ya ce kuna da kwamitoci a kun kakkafa kwamitoci a majalisa a wakilai amma oh. ba ku mai da hankali akan kwamitin kare hakkin jama'a ba shi ne yake tambaya me yasa eh, ba gaskiya ba ne cewa mu da hankali ba ah, to ba yanzu don muna so mu mai da hankali ne muka ce ba. Eh, kungiyoyi masu zaman kansu ne bari mu yi doka mu san yaya za su ayyukansu wanda zai kawo ga ci gaban ƙasa shi yasa mu muka sa ido ba muna mai da hankali a muna da kwamiti kwamiti a wannan majalisa ta kai kusan tsayin da da shida don haka ayyukansa duk ana kokari shine kila shi don ya fi mai da hankali yana kwamiti din ne ya fi mai da hankali a wannan kwamiti din kare amma ina so ya gane cewa yadda ake mai da hankali a wayansu kwamiti wannan kwamiti ba haka ake mai da hankali a kansu a takaice da mai da hankali shi muke eh a takaice mm. akwai kwamitin kenan akwai kwamitin ah, da ke akwai kwamiti eh, eh akwai wannan muna kiranta NGOs akwai kwamiti da ke lura da ah, a kungiyoyi masu zaman kansu da ba kungiyoyi ba yana maganan kare haƙƙi kare haƙƙin jama'a a to wannan ayyukan da dokokin da muke yi dokoki ne na kokari kare haƙƙin mutane a tabbata mun yi dokoki da zai kare hakkin mutane mu tabbata ko mutane ba za su cutu a cikin tafiyan ba shi yasa kafin a yi doka yana ɗau lokaci akan kira mutanen da suka yi ƙwararru a wannan filin a tabbatar mun kira su sun zo sun tufa su mun ɗauki abun da suka shawara da suka kawo kafin a yi dokokin. To cikin kwamitocin da ake da shi a majalisar wakilai na akwai kwamiti na musamman akan kare haƙƙin jama'a don tambaye shi kenan. Muna da kwamiti na justice, eh, akwai kwamiti na justice. To malam me ya tambaye ka ta biyu? Eh. To tambaya ta ta shi ne, kamar inda aka sani a duk lokacin da ake gudanar da al'amura, za ka an ce gwamnati sai kuma an ce ƙungiyoyi masu zaman kansu. to wanne irin tanaji ko wanne irin tunani ne tun da suka shiga su majalisa zuwa yanzu da su taɓa kuduro da wani abu da zai taimaki ƙungiyoyi masu zaman kansu ba sai da wata ƙungiya can ta je ta wani abun da bai dace ba sannan hankalin su ya karkato me tunanin su duk tsawon shekarun da in lokaci ya yi na kamfen yan ƙungiyoyi su suke zagaye a ƙasar nan gaba ɗaya suna kada a yi faɗa. ga kaji tambayan shi ko malam abdulrazak. Eh to eh, abin da na fahimta yau akan magana kungiyoyi masu zaman kansu yake yi. Ya sani fa mun ba da daman kungiyoyi masu zaman kansu ma suna da ofishi ma a majalisa. Dokoki yau suna da muna da suna da ofis a wajen muna ba su dama duk lokacin da za mu yi kuɗi. Eh a shi wafe eh. yana zargin akan cewa wai da can an yi shekara da shekaru ba kuma da hankali akan kungiyoyi masu zaman kansu ba. sai da wata kungiya ta wani abu mara kyau shine kuka mai da hankali a kai kuka karkata hankali gaskiya ba ne mu kan wanda ya kawo wannan kudirin ma na gyaran fuska akan kungiyar masu zaman kansu ba ba wai ya mai da shi don wani kungiya ta yi wani abu ba ai mun yi shi ne hakkinmu ne na mu yi doka shi yasa wani ya kawo wannan dokan in ba yi wani abubuwan da ba daidai ba ba za ka kawo doka don kawai kana so ka burge mutane ba don dokoki ana yi ne ga mu yan adam kuma dole ne kai da kai dokan man kai wasa dole zai shafe ka gobe don haka dole kai ka tabbata ka adalci kuma dokan nan ka kira kwararru su zo su duba mu yi shi don haka ba mu yi shi don wata kungiya ta kawo wani fitina ko tana so ta kawo ba mu dai abin da muka sani yanzu bari baki misali na taho daga arewa maso gabas an yi kokari da fara da boko haram amma muna da mutane da yawa yanzu a kam da ake kiran sa turanci idp camps kungiyoyi da yawa suna zuwa da karbo kuɗi daga kasashen waje magana cewa za su je su ba da magani za su je su ba mutane abinci za su je su yi ruwa amma har yanzu yau in kin je wayan camp din za ki tar har yanzu akwai wahala don haka wayansu kuɗaɗen da aka gaya mana cewa an shigo da su ba shigo ba yana cikin abun da ya sa shi mai yin wannan kudurin shi uh, deputy uh, majority leader mu ya kawo wannan abun a majalisa so in ana yin doka ba wai wani abu ya faru ba in mu tabbata ne in lokaci ba ta yi a yi doka kan wani abu ba lokaci ba ta yi ba amma in lokaci ya zo dole a yi wannan To, Comrade AA Haruna, shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasa, a saboda ƙurewar lokaci, sai makon gobe idan allah ya kai mu shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar wakilan najeriya abdulrazak namdas zai amsa maka ɗaya tambayar da ka yi a halin yanzu kuwa jimmai alice daga birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga hannun Baffa Haruna Bajoga da magaji tashar magarya Kumo da kuma Sani Adamu unguwar Jalangu a Shaka. Suka ce a yau dai muna kira ne ga al'ummar birane da karkara cewa mu kula sosai a daidai wannan lokaci na sanyi inda wasu al'umma ke kunna wuta domin shan dimi Wasu kuma suke saka wutar a ɗakunan su da nufin ɗakunan nasu su ɗauki dimi Don haka mu kula sosai saboda kaucewa haddasuwar gobara. sai sako na gaba da ya ce assalamu alaikum boa hausa a gaskiya al'ummar jihar zamfara suna cikin wani hali na rashin tabbas a harkar tsaro ya kamata hukumomin tsaro su kai musu agaji domin magance matsalar satar jama'a da satar dabbobi domin samun ingantaccen tsaro sakon ya zo daga alhaji mele yusufari jihar yobe sai sakon jamila da fati matan ado salati goma ga annabar jau da asma'un bashar kansila mai tukunya ɗerin daji da khadija abubakar sadiq belal suka ce boa hausa Gobe Juma'a ita ce ranar ɗaya ga watan sha biyu wato ranar tunawa da cutar nan mai karya garkuwar jiki wajen ake kira da suna HIV. Allah ya kare mu da ita don daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Yanzu kuma ga labarai a takaice. koriya ta arewa ta saki wani bidiyo da ya nuna shugaban kasar kim jong un yayin da yake kallon harba makami mai linzami mai ratsa nahiyoyi da ake kira icbm a ta'aici da turanci a rahotanni sun ce an harba makamin ne jiya da safe daga wani wuri da ke arewacin babban birnin kasar pyongyang duk da shakkun da masu fashin baki suka yi kan kwari da kuma tasirin wannan makami jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya tana din cewa gwajin makamin na baya bayan nan ba ya ƙara kusantar da duniya ga yaƙi ne maimakon nesantar da ita daga shi kuma ta ce in har yaƙi ya barke babu wacce za ta jiki sai koriya ta arewa Birtaniya kuma wakilan majalisar dokokin kasar sun bayyana bacin ran su kan sake yayata ko nana ta bayanan wani bidiyo da ke nuna kyama ga musulmi da shugaban Amurka Donald Trump ya sake yadawa ta shafin sa na Twitter da wata shugabar wata kungiyar mai nuna wariya a Ingila wacce kotu ta yanke wa hukunci kan maganganu fusata jama'a ta yi. wakilan majalisar da dama sun yi kira ga firaminista theresa may ta soke ziyarar aiki da aka shirya shugaban na amurka zai kai ingila baɗi idan allah ya kai mu shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi alwashin zai kwaso 'yan najeriya da suka makale a libya da wasu sassan duniya ta wajen fara da shirye-shiryen daɗaɗawa al'umma ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa shugabannin afirka da tarayyar turai sun fara wani taron koli jiya laraba kan batun yanci rani batu da ya janyo hankali sosai tun bayan bayyanar wani bidiyo da ya nuna kamar yanci rani daga kasashen afirka ta yamma ana cikin To a gaida sahabo imam masaro da aka mu kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kina agogon Ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzaya shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi sahaba imam aliyu da ya ta ya gabatarwa da kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shi wannan shiri sai injiniyan mu aidan muhammad lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc amma kada ku nisa ga tawagar yau da gobe nan sun shigo ai sauraro lafiya